Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. sai kuma tashar alpha radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar asabar bi ga watan yuni shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da alheri grace abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai to sarfil sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mattis ya kushe wa kasar china sabili da girki kayan aikin soji a tsibiran tekun da ake takaddama a kai Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da tsaye da shawarar gudanar da taron koli da takwaransa na Koriya ta Arewa. Kana an rantsar da shugaban 'yan gurguzan kasar Spain a matsayin sabon Prime Minister bayan da Majalisar Dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano rajo jiya Juma'a. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rahoto kan atisayen da rundunar sojan ruwan Amurka da ta Najeriya suka jagoranta a gabar tekun Gini. A cikin kasashe na Afirka gabaki daya. najeriya ita kadai ce ta suke da jirgi helicopter a turance yau wanda ake gidan shi eh, jirgi mai saukan an yayin da shugaban kasar Nijar ke shirin fara ziyarar aiki a Faransa kungiyoyin da ke adawa doka harajin wannan shekarar sun kira ga 'yan Nijar su zanga-zanga a Faransa. Kungiyar masu kare hakkin bil'adama gaba da muka sacira da duk ina inda zai dauka jirgin shi ya je ya sabka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Nijar ba daidai ba. haka kuma ibrahim ka garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma nasihar malamai da za mu kawo muku albarkacin watan ramadan da kuma wasu daga cikin sakon da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdul sakataren tsaron amurka jim mattis ya kushe wa girke sojoji da china ta yi a tsibiran da ke tekun da ake takaddama a kai inda ya ce an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan beijing barazana da kuma tirsasa masu ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na kasashen asiya da ake gudanarwa shekara-shekara da aka gudanar a da ake da taken sangri la dialogue ko kuma sld a takaice a jawabinsa matis ya zayyana tsarin amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin pacific ya ce tsarin china a tekun kudancin kasar ya sabawa tsarin da muke goyon baya na yin gaskiya yana kuma kawo ta baba akan ainihin burin china babban jami'in na ma'aikatar tsaron ta pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da hare-hare da ake kaiwa ta jiragen sama da na'urorin dode kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaƙi a tsibirin da ke mashigin tekun vietnam ko da yake hankalin galibin ƙasashen duniya na kan ganawar koriya ta arewa da amurka ne taron na baya ya mai da hankali kan makomar yankin da yadda za a tunkari shishigi da cana ke ƙara yi za a ci gaba da gudanar da shiri wato shirye-shiryen da ake da kuma ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un ranar goma sha ga watan yuni sha biyu ga watan yuni a singapore shugaban amurka ne ya bayyana haka jiya a fadar white house bayan da ya karbi wasiƙa daga kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nukiliya na ƙasar koriya ta arewa ya miƙa masa hannu da hannu bayan ganawa ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatar leƙen asirin koriya ta arewa a fadar white house shugaba trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron kolin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un june 12 will singapore Uh, ya ce za mu je Singapore ranar goma sha biyu ga watan Yuni, wannan ne matakin farko. Bayan ganawar ta sama da sa'a guda da shugaba Trump ya sanar da cewa dukan bangarorin biyu sun mance da musayar kalamai masu gauni da aka yi a lokutan baya da suka kai ga jingine ganawa da ake shirin yi. It's a process. It doesn't go, we're not going to sign a eh mataki ne za mu je sa hannu ba akan wani abu wato za mu je mu sa hannu akan wani abu ranar goma sha biyu ga watan yuni dama dama ba za mu yi haka ba za mu fara ɗaukar mataki na kuma gaya mashi yau cewa zai ɗauki lokaci za mu iya gaggautawa za mu kuma iya biyin saunu a hankali amma na hakikanta cewa za mu so su ga an ci gaba kuma idan komi ya tafi daidai zai yi kyau koriya ta arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumi da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar amurka ta hau kujerar naƙi kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke nemar wa falasɗinawa farin kaya kariya yayin da kuma aka ƙi amincewa da daftarin da amurka ta shata da ya ɗora wa ƙungiyar mayakan falasɗinawa hamas alhakin tashin hankalin da aka yi a kwanan nan Ƙudurin da kuyat ta gabatar ya sami isasshen goyon bayan da za a iya amincewa da shi sai dai amurka ta taka mashi wurki ta wajen hawa kujerar naƙi an kuma mai da amurka saniyar ware jiya juma'a kan daftarin da ta shata inda ta zama ita kadai ta kada kuri'ar amincewa da daftarin yayin da bolivia da kuwait da rasha suka kada kuri'a kin amincewa sauran kasashe goma sha daya kuma ba su kada kuri'a ba ƙudirin da kuwait ta gabatar ya buƙaci rundunar sojin isra'ila ta daina amfani da karfin soja fiye da kima da rashin kula da kuma nuna wariya amurka dai ta ce ba ya adalci ba idan ba ambaci hamas ba ƙudurin da amurka ta shata ya cire ambaton isra'ila da aka yi da kuma batun kare falasinawa a maimakon haka ya buƙaci ƙungiyar hamas ta kuma da kuma ƙungiyoyin mayakan falasinawa su daina takala a gaza to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An rantsar da shugaban 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar Spain bayan da Majalisar Dokokin ƙasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Firayim Minista Mariano rajo jiya Juma'a. Sarkin Spain, Philippine na shida, shine ya rantsar da sabon Firayim Ministan a wani biki da aka gudana a fadarsa da ke Zazula kusa da Madrid. Sanchez ya sami nasara ne bayan da aka kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a majalisar wakilai mai kujeru 350. wannan ne karan farko da majalisar dokoki ta sauke shugaba a ƙasar spain tun da ta kafa mulkin demokuraɗiyya shekaru 40 da suka shige labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya ya yi tsokaci kan atisayen da rundunar sojin ruwan Amurka ta jagoranta na sama da kasashe 30 a gabar tekun Gini don karfafa tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. The 2018 edition of the exercise Obangame Express babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan Atisayen Express Obangami da rundunar sojojin ruwan Najeriya da Amurka suka jagoranta na kasashen duniya fiye da talatin a Najeriya galibi daga kasashen da ke yankin gabar tekun Gini don karfa haɗin kai da aiki tare musayar bayanai da mahana duk wani nau'in ta'addanci ta cikin ruwa a cikin manyan kasashen duniya da suka shiga wannan atisaye sun haɗar da Amurka, Faransa Faransa da Portugal. Some naval ships and maritime patrol aircraft from France, Portugal and the United States of America. Sunana Lieutenant Commander Abubakar Mai Gado. Ina ɗaya daga cikin Nigerian Navy helicopter pilots. Daman sojojin ruwa da aka san su a cikin ruwa su ma suna fada da jirgin sama? A cikin ƙasashe na Afirka gabaki ɗaya. Wato 54 ba wai kawai Afirka na yamma gaba ɗaya Afirka cikinsu najeriya ita kadai ce nevinta suke da jiragen sama wato jirgi helicopter a turance yau wanda ake gidan shi eh, jirgi mai saukan bayan yanayin harkar ruwa da muke yi mukan iya zuwa mu je mu sauka kan mu na ruwa wanda suke iya ɗaukar helicopter sannan kuma mukan je mu yi irin wannan operation da kaman ka gani. A 'yan shekarun nan dai, rundunonin sojojin ruwan Amurka da Najeriya suna ƙara mai da hankali sosai kan gabar tekun Gini. To ko me yasa wannan teku ke da muhimmanci ga bangarorin biyu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue. ai Gulf of Guinea yana da muhimmanci sosai. Kaga duk tattalin arzikinmu na kasashen yammacin Afirka duk ita wannan Gulf of Guinea suke bi. Eh, jiragen ruwa da yawa ana musu fashi a cikin ruwa. So saboda haka za ka ga ana ta exercise. Yawa to kuma Amurka ya zama tana da sha'awa kwarai akan abin da ke faruwa a wannan gabar tekun Guinea din. To ita kuma Amurka eh. menene muradinta? Eh, ka kasan su duke da Navy da suka bazu duk duniya suna da Pacific, suna da Atlantic, suna da South China Sea duk kowane suke suna da jiragen ruwansu suna patrol na duniya duka kuma suna protecting abin da suke cewa interest nasu dole akwai jiragen rejista ko daga america da ke bin wannan tekun ko kuma wannan gulf of guinea din dole ne a kare su kare kayan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria wai ka To a gaida Hassan mai na kaina yayin da shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Nijar ke fara ziyarar aiki gobe Lahadi idan Allah kai ma kasar Faransa. Ƙungiyoyin da ke adawa da dokar harajin shekara ta 2018 sun buƙaci 'yan Nijar mazauna Faransa su gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗi da yadda gwamnatinsa ke take haƙƙin jama'a sai dai tun wasu magoya bayan na shugaban suka yi watsi da wannan kira. Ga Sulaimu Barma da ƙarin bayani. shugaba emmanuel macron na faransa ne ya gayyaci takwaransa muhammadu isuhu na nishar domin gudanar da wannan ziyara ta kwanaki biyu wato lahadi uku da litinin hudu ga watan yuni da nufin tantaunawa akan wasu mahimman batutuwan da suka shafi hulɗar ƙasashen biyu sai kuma batun tsaro a yankin sahel dalili kenan da kungiyoyin da ke turda dokar harajin 2018 suka buƙaci 'yan ƙasar mazauna faransa su fito kan titunan birnin fari domin gwada masa rashin gamsuwa da salon mulkinsa kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi kakatu da gwani ya bayyana shugaba kasa zai taima faransa shi ya sa muka yi bancin 'yan nijar har ma ong da association kungiyar masu kare hakkin bil'adama gaba daya muka sa cira duk ina inda zai dauka jirgin shi ya je ya sabka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Nijar ba daidai ba man cewa yayi da cewa a cikin demokrasiya ko yan kalilan mutane suna da inci su huto su nuna rishin jin dadin su a tahiyan mulkin kasa sai dai wani wakilin yan Nijar mazauna ketare a majalisar dokokin kasa député de la diaspora Haruna Daiduka na cewa su kam sun gamsu da kamun liddayin gwamnatin Renaissance musamman shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu saboda shi kadai ne ya ba da damar cewa 'yan Nijar da awaje su samu wakilai a assembly na biyu shi na ba su damar cewa su samu takardar 'yan kasa kashi biyu dubu nationality na uku shi na ba da damar cewa daga fasfot daga shekara uku a maida shekara biyar to don ku ga wani dalili ba wanda zai sa wa cewa 'yan nijar mazauna waje su hito su je rangwano ko kuma su nuna kyama ga kasafin kuɗi na na 2018 zanga-zangar da kungiyoyin na kadar da concertation et d'action citoyenne suka kira a ranakun lahadi da litinin a birnin paris na matsayin taɓi na jerin zanga-zangar da suka bukaci 'yan nijar mazauna ketare su gudanar a nan gaba a duk ƙasar da shugaban ƙasar ta nijar ya je da bakunci kun san shugaban kasa alhaji mahmud Yusuf mutum ne wanda yana yawan bulaguro kullum a cikin tahiya yake to shi yasa muka sa cira ga duka 'yan Nijar da mazamni a kasashen duniya ko ina waje ran da suka ji labarin da cewa alhaji mahmud Yusuf yana zuwa kawai su taru su huto su nuna rishin jin dadin su da abin asha da yake faruwa a kasar Nijar suna iya su rubuta banderol abin da ake cewa ko ma suna iya can riguna ta musamman jagororin na al'ummomin diasporar Nijar na tabbatarwa mahukuntan kasar cewa wannan kira ba zai yi wani tasiri ba a kawunan 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Wanga zance bai zai yi tasiri ba mun sani mun san 'yan Nijar wanda a zauna waje sun san da cewa can kasashen da suka zaune an yi macewa bisa ga wani luwa da finas bisa ga Nijar. Wato kana ganin kiran nan ba zai samu karbuwa ba. Ba zai samu karbuwa ba. Babu kasar duniya wadda ke ci gaba ba tare an biya lanho ba. Wasu jaridu masu zaman kansu sun ruwaito cewa wasu ƙwararrun faransawa ne suka tsara wa gwamnatin nijar dokar harajin 2018 lamarin da suka ce shine dalilin da ya sa faransa da ma sauran manyan ƙasashen duniya ba su tsoma bakinsu ba a game da takun sakar da ake fuskanta a kan wannan doka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Sule, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma au na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga Ibrahim ka almasi girba da shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku masu azumi kuma barkanku da ayyukan ibada. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraronmu da dama game da ƙa'ida da kuma fallar azumi da kuma ansar tambayar Alhaji Abakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To bari mu fara da ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan falala da kuma ƙa'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, Ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansar ku. To da farko dai kamar yadda muka sani azumi sai mu ɗauke shi akan ma'anarsa ta luga wato yaren larabci. Oh. Idan aka ce azumi ana nufin kamewa. kamewa daga barin duk wani abun da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba mm. kamar yadda in muka dubi tarihin na na maryamu lokacin da ta haifi sayyidina isa alaihi salam a lokacin da ta je wa mutanenta cewa aishi shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba mm. sai ta ce ai ita ta yi bakance ta yi alkawari ta kame bakinta wato ma'ana ta tana azumin magana mm. sai ta yi nuni da wannan dan nata annabi isa akan yi bayani kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne mm. ilmi nazartu lirrahmani sauma sannan ma'anarsa ta biyu a fagen shari'a shine wato kamewa daga barin ci da sha da jima'i ko kuma shigar da duk wani abu ko ruwa ne ko abinci da duk wani abin da zai shigo ta kafatan baki a hanci kunne ido dubura farji da makamantansu har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki to duk waɗannan A barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyan yin ibada shi ake ce ma azumi oh. sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda aka sani annabi sallallahu ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar daga cikinsu akwai azumi sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka idan watan sha'ban ya kai kwana ashirin da aka duba aka ga jinjirin wata washe gari ko kuma a wannan yammacin na ashirin to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata ramadan sannan idan ba a gani ba watan ya cika wato shi sha'aban ɗin kwana talatin to watan musulunci baya kwana talatin da ɗaya don haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba gobe a tashi da azumi a ranar talatin ga wata wato gobe ɗaya ga wata kenan nan azumin nan yana zama wa wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma mazauni wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi idan waɗannan sharuɗa suka haɗu to shikenan sai azumi ya wajaba akan mutum sa'an nan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na tara wato watan ramadan a cikin watannin addinin musulunci sannan daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya yawaita yi shine yawaita neman gafarar ubangijinsa yawa yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari zatin annabi da hailala da kuma wato yawaita karatun alkur'ani mai girma domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani ɗin gurungum daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da yin wahayin sa wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tsawon shekaru ashirin da biyu ko kuma zuwa ashirin da uku da yayi yana annabi manzo don haka wato waɗannan ibadoji su aka fi bukatan mai azumi ya rinka yi sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita wato tunani da kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya ko har ta kai shiga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba domin har manzon Allah sallallahu ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ya zage ka ko ya fada da kai yayin da kake cikin azumi to ka ce masa kai innan mai azumi ne kai mai azumi ne wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wadda shi yake yi ba sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi shi ne ya yawaita kyauta da sadaka sadar da zumunci kyautatawa iyali sakin fuska haƙuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa har kuma wani zai kai shi ga yin kafara kamar misali idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba wannan azumi ya kare kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in to dukkan su za su yi ramuwa tare da kafara wato ma'ana za su rama azumi guda guda sannan kuma za su rama azumi sittin sittin sa'annan idan kuma shi namijin ne ya fi karfin macen wato ma'ana ya auka masa ko da karfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita din to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya sannan zai yi kafaran guda sittin nasa ita ma kuma za ta yi kafara zai yi kuma kafaran guda sittin nata saboda tilasta mata yi. sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba amma azuminsa yana nan babu ramuwa babu kafara amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu dai ya kai ga shi ba mani ya fitar ba mazi ya fitar a cikin azumi da rana to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne duk da dai maziyi ba a mata wankan janaba zai wanke inda maziyin nan ya fito da duk inda kazantar maziyin ya taba to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini amma ba fara zai yi ba damuwa guda ɗaya zai yi To sai kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar ɗan gusau kan yadda tsawon lokacin azumi kan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To mala Abubakar wannan yakan bambanta daga lokaci zuwa lokaci. to amma wasu ƙwararru sun yi wasu dabaru na lissafi sun yi ƙyasi. Ga abin da wata malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yada labaran Hupos da ke nan Amurka ta bayyana, ta ce sashen addini na Hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi. Kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan soma azumi ne daga lokacin sallar alfajir a ƙare lokacin sallar magariba, wato kimanin wuni guda. Malama Yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shine Reykjavik na ƙasar Ireland mai sa'o'in azumi wajen 21 da minti 57. Na biyu shine Stockholm na ƙasar Sweden mai sa'o'in azumi 20 da minti 57. Na uku kuma shine garin Janau na jihar Alaska ta Amurka mai sa'o'in azumi sha tara da minti hamsin da ɗaya. Na hudu shine birnin London na ƙasar Ingila mai sa'o'in azumi sha takwas da minti hamsin da uku. Na biyar shine birnin Berlin na ƙasar Jamus mai sa'o'in azumi sha tara da minti ɗaya. Na shida shine birnin Toronto na ƙasar Canada mai sa'o'in azumi sha bakwai da minti sha hudu. Na bakwai shine birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya mai sa'o'in azumi sha bakwai da minti sha uku. Na takwas shine birnin Beijing na ƙasar China mai sa'o'in azumi sha bakwai. Bari mu tsallaka zuwa na sha biyu wanda shine birnin Tehran na Iran mai sa'o'in azumi sha shida da minti ashirin. Za mu sake tsallakawa zuwa na sha shida wanda shine birnin Karachi na Pakistan mai sa'o'in azumi sha biyar da minti tara. Za mu sake tsalle zuwa na sha takwas wanda shine birnin Makka na ƙasar Saudiya mai sa'o'in azumi sha hudu da minti hamsin da uku. sai kuma na sha tara wanda shine birnin Mumbai na ƙasar India mai sa'o'in azumi sha hudu da minti talatin da takwas. Na ashirin shine birnin tarayyar Najeriya Abuja mai sa'o'in azumi sha hudu da minti uku. Bari mu tsallaka zuwa na ƙarshe wato na ashirin da uku a wannan jerin wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia mai sa'o'in azumi tara da minti hamsin da shida. Wato idan za a sauƙaƙa amsar sai a ce birnin Rajabik na ƙasar Ireland mai sa'o'in azumi 21 da minti 57 shi ne ya fi tsawon lokacin azumi. Hasali ma ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin Sydney wanda kimanin tara da minti 56 ne kawai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan azumi da kuma su tambayoyin. yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu, mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma makon gobe to a gaishe ka albarkacin watan ramadan ga nasihar malamai bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ya zai na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya a lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai da ya ce masa da shi da annabi haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya astu ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazi Allahu khairun amma tushrikun a tatazakkarun afala tattaqun afala tuminun inna Allaha ni'ma izukun bi godiya ta tabbata ga Allah gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaɓa shin Ubangiji ne ya fi ko ko abin tarayyar ku yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku azutu ba, ba ku yi imani ba, lallai Allah wa'azin da yake muku ya yi daɗi sadakallahu azim. To Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a ya fara da sallama ne inda ya ce muna fata shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi zai riƙe kowa ƙasarsa a matsayin uba a wannan lokaci da ya kama rantsuwar aiki karo na biyu. saƙo daga bafa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Kadora Digaga ɗan Fulani tare da Yusuf Amar Madan mai Gombawa. suka fara suka ce ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwanmu matasa a najeriya ya kamata a mu tashi mu nemi ilimi da kuɗi domin cin moriyar wato sanya hannun da shugaba buhari ya na dokar da ta ba mu damar tsayawa takara domin ita siyasar najeriya tamkar jari hujja ce sai da kuɗi idan baka da kuɗi sai dai ka yi kallo to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice An rantsar da shugaban ƙasar Misira Abdel Fattah al-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau Asabar gaban Majalisar Dokokin ƙasar inda ya shaida masa cewa yana ɗaukar kansa a matsayin shugaban dukkan al'ummar ƙasar da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. kakakin majalisar dokoki ali abdul alal ya gabatar da shugaba sisi ga 'yan majalisa ya kuma shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudana cikin watan afrilu da kuma zaben kasar ta aiwatar to madalla masu sauraron ma nan muka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya madaurin ki daya yanzu a madadin Alheri Grace Abdu. Da ta na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek zanga-zanga. Nisar fil hashin kuma da ke cewa sai mun sake da karfe tara da na dare a agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 da rabi a agogon Ghana. Masu azumi a sha ruwa lafiya. Salamu alaikum.